أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما duk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu koma wancan hadisi sau tsawo rannan akwai su kurakure da aka yi da ba mar da hankali a kansa ba wajen da yake cewa fakara lahu rasul sallallahu ya ma'ashar yahud ba wannan ba ni kafin wannan akwai wurin da yake cewa wanda yake cewa kada almat yahuda an yi sayiduhum ina ne wurin da yake cewa ja'a jaddukum ina ne wani wuri ne jaddukum can baka kaka bane ake nufi jaddukum rabunku nasibunku ba kaka ba ne inda ranar kuskure ne haka wani mai shara ya fassara cewa jaddu kaka ne ba kaka ba na ma bincike nuna ba kaka ba ne ba yahudi yayin da ya hanga manzala sallallahu alaihi wasallam da shi sayyidina abubakar lokacin da yake birnin madina ya kira mutane dab da azhar yake cewa ga jaddu mu ya zo muku wannan jaddu abin da yake nufi rabu na fata gane wannan kuma hadisi manzo Allah ya zo wannan wala yamfa jaddu minka jaddu wannan rabuna nan wa ba kaka ne nan na fata kun gane karatu to za ku gan shi a can wajen da ya yi wannan bayani kuma mun bibbira abubuwa da ya kamata ringa saukaci a ba ma munasaban babin da abin da ake karantawa wanda kuma shi zai sa kusanci karatu akwai abubuwa da dan baya wanda ya kamata ringe hada hadisin da ake karanta da babin da Buhari ya bawa bashi na ganin hadisi mai tsawon dun kowa ya gane shi don kusa maimaita muka yi to yau zan tashi hadisi Ibrahim bin Musa zan tashi yau ko yace haddathana Ibrahim ibn Musa akhbarana Hisham an ibn Jurayh قال أخبرني عبيد الله ابن عمر عبيد الله عمر كنت ابن عمر عبد الله ابن عمر شي ما ينا ديتا ake kira عبيد الله to an nafi yani an nafi nafiyar wata waje Abdullah ibn Umar shi Ubaidillah wata ne kan babansa direct wata na kuma ina ruwaito tsakanin babansa da nafi saboda nafi ya daidai ina ruwaito wajen Abdullah ibn shi nafi maula ne wajen abdullahi ibn umar maula ne abinda ake kira maula mutum da ka yanta shi an umar bin khattab radiyallahu anhu قال كان فرض المهاجرين أولين arba alaf fi arba. yayin da Umar bin Khattab ya zama khalifa ya kasance ya baitmal musulmi muhajirin da ansar ya faranta baitmal cewa kowane shekara a ringe ba su dinari dubu duk talaka muhajir da mai kudi gwamnati zai ce su she cewa ba, umar ya faranta lil muhajirina dubu tun da ya yi hijira li awwalina mutanen da suka yi hijira farko farko suka sha wahala rayuwa yace kowane shekara ba su dubu dinar dubu wanda wannan dinar dubu an ba mutum yanzu babu mai wadata irinsa ya ce ba su kowane dinar dubu arba alaf fi arba'i shi ku kara fi arbatil awam in ba haka ba za ku gane karatun ba fi arba'i ya ce ya ba su arba alaf dubu hudu a bisa shekara hudu ma'anan kana so a baka na shekara hudu a baka kashi in kuma kana so kowane shekara in ga baka a baka ce ce arba ata alaf fi arba mana ba ta alaf fi arba awam fi ati awam a cikin shekara hudu kowane shekara dubu daya ko kowane shekara dubu daya so shekara hudu to tsara ko kowane shekara hudu shi sha sake jaddada ma'anan shekara hudu an yanke shekara hudu shi sha ringa ba wani muhajirin ko wani shekara dubu daya zuwa shekara hudu shi sha sake farawa wannan da yake fi arba'atin shi ku ce fi arba'ati awa ne hmm. na faranta masu kun kana so baka ka shekara hudu ka karba ko ka ringa karba ko shekara shekara dubu ko kuma baka iya rike kuɗi ba ka ce ringa baka shekara daya daya hmm. wa farada ibn umar salatata alaf dansa umar she ba shi dubu uku wa hamsimiya da dari biya a cikin shekara hudu fakila lahu huwa minal muhajirin can ce a'a umar ya za yi a cikin shekara hudu kana ba kowa shekara kana ba kowa dubu hudu amma shekara hudu ka ba abdullahi ibn umar shi dubu uku da dari biyar eh, da hamsin baka cika masa shi kudin ba me yasa baka cika masa ba ka ba shi dubu hudu da hamsin da dari biyar fakila lahu huwa minal muhajirin sun ce a'a abdullahi ibn umar ma shi yana daga cikin muhajirin na farko farko kuwa falima naqastahu min arba'ati alaf don me ka rage masa kudin fa qala inna ma hajara bihi abawahu ya ce shi ba shi kansa lokacin da aka yi hijira na shekar goma sha daya ba da kansa iyayensa suka tuhu da shi laisa huwa kaman hajar bi nafsihi shi dai bai kasance kamar wanda ya taso da kansa ya tuhu saboda haka na rage masa wannan kudin bai kai wadancanin ka ba gaskiya ai eh, abin da ake ciki kenan din ka sake hanya layi daya akan wakan lawa billahi lazim shi ka sha mamaki da abubuwan da muke ciki Allah kawai shi zai cece mu Allah an ga bari addini an bari hanyar musulunci kuma yahudu da nasara da yamma yammacin mutanen sun sa musulmi a gaba duk mutum da zai kalli abubuwan da suke fa dan girma Allah ku kashe wannan wayan don Allah dan girma Allah ni man na da shi farasin yanzu akwai kungiyar da kira Hamas wanda cijo ne ya kafa su yanzu kashe shi aka yana shekar kusa 80 aka harbe shi ya fito sallah su ba ka harbe shi yadda aka harbe ma ya ba to matasan ne suna na shaka ce ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi abin nan ayi zabe suka ci zaben duk duniya su yarda amma daga suna cin zaben daga turai da isra'il da wasu larabawa tun da wadanda suna da gimu suna da ne ba su wafaka ba maska ta yi ayi ayi ayi ayi ayi zaben suka yi ƙuri'a abin da suke mai da shi aya cikin suratu bara'a shine demokrasi suka ci tun da aka ci shaka yanke taimakon da ake ba su aka yanke aka zuba albashi shaki zuga matasa sun da zanga-zanga da ma'aikata cewa ce wannan hukuma ba su iya ba su sauka karshe suka raba yan falastin guda biyu a na na kira abin nan abu yasir shi yanzu shi ya gaji abin nan yasir arafat to shi ya hada kai da yahudu shi ya hada kai da turai yanzu sha ka kori wancan yan musulmi shi kasashe musulmi kuma shi suka doki matasa daga waɗannan da ba sa so musulmi shi aka ji aka masu train don su yake waɗannan yan hamas da suke da addini da suka zo yan hamas suka ba su kashi to shi na ka ce wai yan hamas ba su da yan irhabiyun ne a kore su daga hukuma su kuma sun kama wani gari sun to yanzu shi ne kasashen laraba sun ce a shirye muke mu ba su sojoji ku yake waɗannan 'yan musulunci kuma yahu ana yi ana kore su ba waye gari ba shi amerika da turai suka kawo kudi abinci sun ce kunkumin da an sa musu da an saki ne jiya hutubobin kagin abin da ya sa duk laraba su yi hutubobi amma suna ce don ma ake kashe wannan da kashe wannan zai da komai amma mutane rana. iska tashi shi suka tashi suka yi hutuba kai sun ce tun da kun ce demokrasi kaza ne kaza kaza to don me ne kuka yi wannan abin da kuka yi duk kasashe musulmi shiru suke yanzu labari ke fitowa kasashen turai abubuwan da suke faruwa a nan mm. tun kashe man jafar har yanzu jaridu da abin da majalla turai suke fitowa sun ce yanzu kasashen turai sun fara yaki yan irhabiyun na a abin nan na arewa na gida da akwai yan ahal sunna tsantsa a nan an fara yakin su to ya kai suka san da su kana cikin lokacin kamar kuma da kake ma'ana ku sani akidan da kuke rikewa dai shugabanni nan na arna da turai kansa a hadai suke su yi maganin wannan akidan da kuke da shi mm, mm. don ku sani ko ba ku sani ba ku sani abubuwa yanzu a halin da ake ciki kenan yanzu tunanin da muke da shi duka wani tunani ne daban yanzu jaridu suna nunawa amerika sun sa musulmi kuma ahli suna nan sun sa sa gaba mm, kuma abubuwan da da ba sani ba yanzu fitowa yake yi a yanzu ne ba ku sani ba ku sani wannan ni kamar sa ni abdullahi bin umar su ma za a rage musu komi wajen juriya ba eh to shine babban su ga abin da aka masa amma ai shi yayi wannan ne don gidansa ne amma ba Hassan da Hussein cikakken kudin can Madina kuma ka yi su ya ba Hassan da Hussein dubu hudu hudu ya ce su su karba suna daga cikin muhajirin amma dan sai rage masa saboda adalci kara ce sun zuciya hmm. amma ba Hassan da Hussein a kan wani kuma na'am wannan za a iya kafa hujja da wannan hadisin gwamnatocin da suka sauka a rika bar yanda aka ce aka faɗa din nan sun hijira ne hijira suka yi eh hijira ka yi sun sauka me suka yi a basu ne waɗannan mutanen muhajirun da aka ba su wannan dukiya ana ba su ne don taimakon da suke addini kuma ba abin da suke rundunar sojoji su a je suke a ce a koya ki su su kuma ba su da watanni da suke aiki aiki Allah ne kullu a suke to ina za su ci abinci kuma dukiyar da suke shi bai tuma shi wannan shine kudi ne wanda gwamnati yake da shi to wannan kuda ake faranta duk kowane musulmi ga abin da zai yi karba don irin ga ci ima aiki Allah a yanzu dukiyar da Najeriya take da shi za su iya samu kowane sana'a yi cewa yan tsira suke sata kuɗa ba wani abu bane na hmm. wani mataki kamar wani mataki ka yi ka san muna bukatar yan jarida muna bukatar shugabanni su fita su ringe bayani ahli sunan me yake yi waɗannan labarin wai su suke bamu wanda ku kuna zaune kuna ta tambaya mu labari ke fitowa kara amerika ta sa arewa gaba kuma ba wani abu na don akida ku san da wannan kuma kansa a yake da dubba magujin da yake cikin musulmi kuma da yabu musulmin da suke hukuma kuma haka suka kashe shiriki Usama Uganda amma tun da kyan suna da kishi yan garin da suka tura suka kashe su shi aka kama su hukuman gari ya kama su suka itirafi cewa amerika ta ba su kudi to amma nan hukuma da amerika za su yi hada kai ba abin da ba su yi she turai ne suke buga jaridan su kuma cewa amerika ta fara kada kai da hukuma sun fara operation labarai ne kusan da wannan cewa haddathana muhammad ibn kafir akhbarana sufyan sufyan ibn uyayna nana an al-a'mash an abi wa'il an khabbab قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ح يا تنجا سندي وحدثنا مسدد دون شي بخاري malamin sa shine Muhammad bin Kafir malamin sa na biyu shine Musaddad shi yake cewa haddathani Yahya an Amash qala samitu Shaqiq ibn Salama qala haddathana Khabbab qala hajjarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mun yi hijira habbab kenan yace mun yi hijira tare da manzo Allah nabtaghi wajha Allah wannan abin da hijiran da muka yi muna neman yadda Allah ne ba fiye da wannan babu yadda Allah muke neman mu samu wajaba ajruna Allah shi ladan mu ya tabbata wajen Allah fa minna man mada lam ya'kul min ajri shay'a a cikin mu akwai wanda aka kashe su lokacin da suka yi hijira ko ganiman ma ba samu ba barantana ce a ciki haka ladan su a cike yake suka mutu minhum wanda suka mutu ba su ci komai ba lokacin musulmi suna nema abin da za su sa baki ma babu shine abu ibn Umair shine matashin farko wanda aka tura shi a birnin Madina ina da wadata uwansa tana da wadata birnin Makka amma sai ya zo Madina bashi da ligan da ma zai saka kuma shi da ya mutu lokacin musulunci kasan musulunci ba kafa daular islamiyya ba har a samu wani abin da zai iya dandana cewa shi mai ya fara jin dadi abin da aka samu na ganima kutila yawma uhud an kashe Musa abu a ranar uhud falam na gidu shay'an nukaffinuhu fi bam samu abin da zan masa alkafani ba ila mirata shi dai yadi zani daya kunna idza ghassaina bihi biha ra'sahu murfi kansa ta rijlahu shi kafan sai bayana ma'anar li kafanin kenan mun kasa yi fa idza rigilai rijlaihi murfa kafafuwansa harajar asabu ma'ana shi ka gin kansa kuma ya bayana fa amara na rasul sallallahu alaihi wasallam an nugatiya ra'asahu biha ya ce to mun yi li kafanin wanda zai rufe kansa wa naj'ala rijlaihi min izhin mu doki wannan abin nan abin nan ciyawa wasu ciyawa mai kanshi na wanda ake kalami da shi idan ba haka mukara rufe kafafansa ma'ana likafa na hada shi da ciyawa garbi wa minna man aina lahu samaratuhu a cikin mako wanda ya'yan bishan sun nuna wa huwa yahdi biha yahdi biha ina sun kosu ma'ana yahdi bi man nadaja ya fara nuna ma'ana wanda suka rayu suna na dire ya'yan bishiyansu ya nuna abin da ake nufi wannan lokacin duk alherin da suka samu su musu abu ya'yan bishiyansu su ya nuna can lahira sun mutu sun bari ba su samu wani abu a nan duniya ba wanda kuma sun rayu sun samu wadatan duniya a nan duk daula an samu daula islamiyya ma samu dukiya wanda ake tafiya da wannan harka sun fara samun ci gaba na baza addinin kuma da abin da za su sa baki kara abu abdullahi buhari kenan yana bi ma'ana kalmati yana bi ma'ana iza nazaja ma'ana da can da yace yace ina wensu ya bishan su ya nuna kalmati yana bi ma'ana nadar abin da ya nuna shi kira yana ya nuna kenan abin da ake nufa ya nuna abin da yake ce bi na ce wa minna man aina atlahu samaratu aina at yana bi ma'ana nazaja ya nuna ya bishan sun nuna wannan hadisi mu wuce wannan sako anan abin da yake sai gaya maka wayansu sahabai sun bari duniya lokacin hukuma musulunci ba su da abin da za su ci ko likafalin za su samu sun babu shaka waye gari kuma sayyidina umar sayyidina umar ina ba da kowane mutum da ya dubu hudu a cikin shekara hudu duk wahalar da suka sha da sun fara farfadowa an samu baitmal kuma an kafa daular musulunci sun fara dandana daji musulunci kafin lahira shi na abin da yake sai ce da kai a nan wurin to a nan wurin ina son tambaya jishin da ya wuce can da jishin nan babin kun san babin ne aka ce ku duba babin farko me babi ke nufi babin ya yace don a ringa fahimta karatu to don dai haka ne hadisi ibrahim bin musa me alakansa da babin menene alakarsa da wannan bani mm. bangare me ayya me munasaba aka maka Allah eh da eh. babu a'a Ibrahim bin Musa kana littafi kuwa ba ka littafi wai wa Allah na to farad al-muhajirin ma'ana in ba su bari maka ba sun je madina ba ba za a kira muhajirin ba shine shahida nan wurin to hadisi muhammad bin kafir da hadisi musaddad menene alakan su da bab me alakan sa ha hajjarna ma rasulullah sallallahu wannan don ku ringa tsinci mi muke ciki na fata an gane wannan karatu yake cewa haddathana yahya ibn bishr haddathana raf haddathana auf an muawiya ibn qurra قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى أشعري قال قال لي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر hal tadri ma qala abi li abi dan abu musa ana kira abu burda abu musa ash'ari ina da da ana kira abu burda kun san kuma sayyidina umar ina da da ana kira abdullah to shi abdullah ina tattauna da dan abu musa wanda ake kira abu burda ya'yan sayyidina ali da yaya sayyidina musa musa ibn ashar suna tattaunawa shine umar abdullahi ibn umar yake ce da abu burda hatta diri ma qala abi li abi ka san menene babana ya ce da babanka wai ki fada haka abdullahi ibn umar yake ga abu burda cewa ka san menene ne umar ya ga abu musa kala kuntu la sha abu burda yace ban sani ba kala sheki fa inna abi kala li abi babana yace da mahaifinka ya aba musa hal ya surruka islamuna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi zai faranta maka mi wuyan da muka ma manzan Allah cewa mu musulmi ne muka taimaki addinin musulunci wa hijratuna wannan shine mahal shahid jalal da hijran da muka yi tare da shi wa jihaduna da yakin da muka yi tare da shi wa amanna kulluhu da duk aikin da muka yi da addini da komai da sallah da zakka ma a tare da manzan Allah bardalana ina ma shi ne wanda da shi ne tabbatacin ladawan Allah duk abin kai lokacin manzana ina ma bar da anan ba wai sanyi ba ne da shi ne tabbatacce a wurin Allah wa anna kullu amalin amilna ba'dahu amma bayan manzan Allah ya bar duniya ina cikin aljannansa duk abin da muka ya daga bayansa na jauna minhu mu kubta da sharri rayuwar mu kafafan ra'asan bi'ad mu je lahira Allah bai tambaye alherin da muka yi ba bai tambaye sharrin kuma da muka yi ba eh ya ce daga daga bayan manzan laifin duniya duk aikan da muka yi ni fata na Umar Allah ya tambaye aikan da muka yi lokacin manzan Allah ina na da wannan lokacin muna da garanti lokacin in kai kuskure zai kira kai ce kai kuskure kuma aiki kana tare shi annabi ne ina kallon ka ina ma Allah zai mana lissafi ne tabbatar da ladan ne lokacin manzo Allah yana a raye zamu yi tsira amma bayan da ya bar duniya ayyukan da muka yi alheri ba na sa tambaye ne sharri kuma ba a sa tambaye ne saboda an tambayen ba za mu sha ba eh a'a kai bardan tabbatar da lada abinda aka yi lokacin manzo Allah ba bardan wani sanyi bane na fata kuna gane karatu na wa amal ku koma can da tunda mala ya tambaye wa amal na kullu ya ce duk ayyukan da muka yi tare da manzo Allah ma'ahu bardan lana zama lada a gare mu bardan muna sabat lada in tabbatar da lada a gare mu amma wa anna kullu amalin amilna ba'dahu duk ayyukan da muka yi bayan manzon Allah na jauna mu yi sira a cikinsa kawai sira muke bukata kafafan ra'asan bi ra'asi kai da kai kawai ba lada ba rabu ba farasa ba ma bukatar lada ba ma bukatar ma saboda in za a sama gaba da zai yi ba kuna gane zance fakala abi shi babana ya ce abu musa shi arki nan la wallahi kad jahadna ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam Umar mun yi yaki bayan safa wa sallaina mun yi sallah ma bayan sa wa sumna mun yi azna bayan sa wa amilna khairan kathira mun yi aiki alheri ta tare da shi bayan sa wa aslama ala aijina bashar kafir yace mutane da yawa tun bi sun yi aikin alheri mutane sun musulunta annu wa inna lanarju zalika muna sare Allah ya bamu mu wannan ladan fa qala abi shabu musa sheba umar ya ce lakinni ana wallazi nafsi umar yadi ni dai ina ransa da Allah da rai umar ina nusa laujitu anna zalika badalana dan kasance abinda muka yi lokacin manzala shine ladan mu wa anna kulla shay'in amilna wa ba'dahu najawna minhum kubuta dai kafafan ra'sa bi ra's dai kasance ba tambayi da mu ba ba tambayi shar mu ba fa qultu she abu musa abu burda ya ce da abdullahi ibn umar inna abaka wallahi khairu min abi ya ce fahimtan su da sa yafi babana mun gansa shine gaskiya kun fahimci wannan hadisi me yake nufi ma'ana sayyidina umar ina gan za bincike bayan mutuwa manzon Allah abubuwan da suka yi akwai dan ja'in ja a gaba Allah don la'alla yi kurakurai da yawa amma da lokacin manzon Allah manzon Allah yana nan da rai lokacin da yake tare da su duk abin da aka yi to a tabbatar ladan tun da ba za su yi abin da ba daidai ba manzon Allah bai yi masa kai ba kuma yakin da duk komai lokacin su aka yi gadan gadan ya ce amma lokacin manzon Allah baya na ba wanda yake da mutai mai son zuciya lalamai kuskure za a ji a bincike wannan abin shafe shafi mu shiga wuta wannan kai kuma shi ka yi wannan tambaya to anan za ka yi rajja akan wasu sufaye wanda suke cewa muna bota ma Allah ne ba ma bukata a jannansa da wutansa to kaga nan wani. abin da Umar ke ce tabbatar ne tsoron Allah da Umar ya ce muna sa sakama a lokacin aiki da muka yi lokacin manzo Allah a sakama don shi sakamo inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun wa hur inka amsal lu'i maknun jazaa bima kanu ya'malun maliki yawmiddin yawmul jazaa fa amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishati radiya wadannan duk ayoyi ne wanda bayan da na saka su za a auna aiki za a sakawa to waɗannan aiki umar ke cewa shi garanti salufti manzala yana dare amma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la'alla ya son zuciya la'alla ya kuskure la'alla ya kaza shi saluftin da aka soke shi ina kwance in an ba shi nono shi nono ya firgi sa shi wani matashi ya zo yana cewa umar ka kwanta mana hankali me yake damu ka ka iman da Allah ka iman da manzala manzala ya bar duniya ya yarda da kai kuma ka zama khalifa al'umma suna son ka sayyidina bakar kura bu lafiya kuma ka ce ta al'umma cikin duk kowane zalunci kuma ka adalci ya ce matasa da zan mutu ana bai tambaye ni duk wannan abin da nayi a cikin mulki na ba na fi so i tambaye ni abin da nayi lokacin manzo Allah me yasa Umar ke ji tsoro saboda lokacin da yake wannan mulki la'alla ya kuskure la'alla kuma yi daidai amma daidai shi ne fi tun da manzo Allah ya ba da bishiyar shi dan aljanna ne kuma aiki daidai manzo Allah ya ba da labar a kai amma duk da haka tun da su ne waliyin a bayan kasa suna cikin bayyana khawf wa raja ba sa takama cewa su ƴaƴan aljanna ne a ce kamar sayyidina Umar ina surun Allah bayan manzo Allah abin da yi zai shiga wuta amma mu akwai wanda suke buga kirji su ƴaƴan aljanna ne duk abin da suka yi na iba shi yasa kake ga muna jada mutane ba yanda zan yarda da kai na umar fada wannan wanda shaitan mai yake canja hanya gan shi kai ka zo ka ce akwai wani abun da in kai zaka shiga aljanna ba tare da wani lissafi ba to anan da ba zan taba yarda mu doki wannan hadisi da qur'ani mu aje shi mu yarda da abin da kai kake yi na mafarki kaga wannan shine tsoro Allah sansa ba wani mutum da yake a banka sai yanke yanzu bayan sahabai yace shi dan aljanna ne in kana so ka gane Umar kenan ba manzo Allah da yayi mafarki ya gan sayyidina abubakar ya dauki guga a cikin a rijiyar da ya ja guga so biyu shekasa domin ya ja shi da ya shadda kowa da dabbobinsu shi aka ce manzo Allah ne ma nan wannan mafarki ya ce abubakar zai dauki mulki zai dire ba amma abin nan Umar zai rushe duk kafirci zai baza addini baki da amma duk da aka Umar ke cewa ina matashin kiyama duk wanda aikin da yayi lokacin na mulki shekara goma sha kana tambayi shi don kare zai kuskure ta yanzu ina mu ina shugabannin namu wanda su fita bbc su fita radio su ci kudin mutane su yi zage-zage kuma suna kwanci hankali wannan shine tashi hankali da musulmi i gane waɗannan ko liman kake yi a ruwa ka san limancin ka bai kai na sayyidina umar ba ko me kake yi ka ringa ji tsoro cewa Allah zai iya kama ka ba wani garanci kan a sai mumin ka yanke cewa muna cikin bayyana khawfu raja'a muna jin tsoron a azabansa ko kuma narju rahmata wannan haka ke son mumin ya kasance to wannan darasin shine darasin hakika mutum ya gane matsayin musulmi inda har Umar zai yi wannan tunanin ya gan cewa abin da ya yi a bayan manzala yana jin tsoro ka dakatar da shi zama wani tashi hankali agunka agunsa mu da ku yanzu wani irin ibada zai kai na rabin a rana daya da Umar ya yi wannan shine tarbiyya sahiha wanda ba shi da tarbiyya ringa do ko da na shine tarbiyya na sahiha ko kai kiyamu ne ko kai salata annabi ko kai zikiri ka ringa kuka kawar Allah ta Allah ya fi maka kuma ka gan cewa ibadan ka ringa kutanta da wadannan sahabbai cewa baka ki kafan su ba amma duk da haka saboda sanin Allah yanda Allah yake shi sa kike ji tsoronsa amma yanzu wani fito yace narullahi muqaddatun lati tasalu ala al-afida cewa na begen Allah kawai sa muna hanga ba ruwan da sa ba ruwan da wutansa kuma ka zo shi shugabannin mu yan siyasa yanzu shi mutum yana buga kirji shi ya adalci zai shiga aljanna wallahi mutum ke yi kansa mutum ji tsoron Allah da wanda suke buga su da wanda kuma suke gan cewa sun yi tsira ba wani tsira sha bi lahira yadda kake samani ba haka Allah yake ba zaka gan wani haka a ciki ina fasikanci ina shan giya kafin sa kwanan in sai zama mai kiyama zai shiga aljanna ka ga wani kuida nan da Allah sa da rawaninsa da komai kafin mutu yi ridda ba bin da ya damu sha na Allah taqiban wal aqibatul muttaqi kuma haka ne fara mutun da yana cikin duniya ba karburan sa ba sai ji tsoron Allah a daina cikin baki a daina ma Allah Allah sha na Allah da bai lekari abu dan abu musa abu burda yake cewa inna abaka hakika babanka shine umar wallahi khairu min abi ya fi babana ba kusa ba saboda abin da ya fara shine daidai inda Allah zai sai bincike bayan manzo Allah ya bar duniya abin ba zai kyau ba laibam dama sin abin da ya wuce kuma aiki da shi haddathani muhammad ibn sabbah aw balagani anhu amana ilimi ne balaganin anhu to akwai labar ne zo masa bai ruwaito a gunsa bane na fa haddasa ni kuma ya ji da kansa ne to haddasa ni to in kagin buhari ya fada wannan ba wai na ina mirawi ne ki shakka almajiri ta ne ki fata ne ki balaganin anhu to wannan labar ne ya zo masa ba shi ya ruwaito shi ba hanya akwai wasa nan kuma muhammad bin sabaha da ya ce haddasa ne shi kansa ne ba labari to rawi ne ki shaka shine kawai amanan ilmi yin ne haddasana isma'il an asim an abi usman nahdi wannan kabilan suna nan makka yanzu za ga ana sai dariya wajen sai magana ya ce sai darati an nahdi kabila ce mashhura a cikin kasar jaziratul arab samitu ibnu umar radiyallahu anhu idza qila lahum hajara qabla abi yagdab wayansu suna gan cewa Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar tunda yana yaro ne shi da uwansa suka fara hijira kafin Sayyidina Umar to abun ba haka suke ba to wannan labarin ya faru to wanda suke so su kushe su yi wasa su tar masa hankali ko su taba Sayyidina Umar shi su ce ai Abdullahi ya yi hijira kafin babansa ka mutane kushe kushe kai Allah ya kiyaye shi a ce ai Abdullahi ibn Umar ai hijira kafin babansa to idza qila lahu hajara qabla abi shi ce ai kai hijira kafin babanka yakdab shi hushi kaga lokacin shi ake dagawa inda mu ne shi a cikin ba komai ai ba komai to shi ina ga mutunci babansa yafi nasa eh shi ce ba haka bane ba haka aka yi ba yace ba haka aka yi ba shi hushi kala wa kajimtu ana wa umar ce ni na zo da umar ne shi ya kawo ni duk ina shekara goma sha daya to amma na so a fusace shi ko a taba a fusata a fusa a bashi a wushi ana so a goge shi noma dan taba shi noma ya ce ai dan sa ya hijira ka dushi to dai ne muke fa wajadnahu yace wa umar Allah rasul sallallahu alaihi yace ni da babanan ka hijira don sayyidina umar ya zo da gungu sahabai da kusa 20 da shi ke ciki da matansa da iyalansa baki daya na ba ta gane shi abdullahi ibn umar ya ce mun zo ana wa umar ya kamata mutum ya kirawo babansa lokacin da yake bada labarin wanda ba su yi wannan shine babansa ba da ya kamata ya ce ana wa abi amma ya ce ana wa umar kaga bai kamata ya kira sunansa sirara ba haka to amma yana kira ne domin wanda bai sani ba ya gane abdullahi ibn umar ya ce ni da babana muka hijira muka zo madina fa wajadnahu kalman alf musanna shine fa'i she muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo da rana ne ka'ilan ina bacci ka ku ka'ilan ina cewa ka'ilan ina bacci kai rura mun zo da rana mun so mu gaida shi she zo ina kai rura ina bacci farajana ila manzilna she muka da muka sauka manzilna muka je muka tarde da shi ina bacci don tabbatar cewa ni da Umar muka zo kuma da karatun da ya wuce sayyidina umar ke cewa ai abdullahi ibn umar ba shi ya hijira da kansa ba iyayensa suka kawo shi ai maganta kare na fatan gane fa arsalani umar da muka koma gida shi umar ya sake tutun da mun je manzali na kairula shi ya sake tura ni in je in gani wa qala izhab fanzur hal istayqaza kaje shin manzali ya tashi to wannan karatun ba wai don birnin madina ba an gaba zancen madina ce ya sun zo tare to wannan malamai sun ce lokacin da aka je gazatu hudaybiya don na umar ya riga ya ma manzana mu baya a makka to kuma zai magana mu baya nan to malamai sun ce mai mu ce mu baya nan a nan mu baya a jisa abinda ake magana abdullahi umar ya riga ya fada cewa shi ne babansa sun zo a madina daga bayan wannan kuma aka tafi za a bude maka hudaybiya an tsare su hudaybiya shine manzon Allah ya sa masa baya a jaya yake kurishawa to lokacin Abdullahi bin Umar yana tare da babansa kowa ya haimominsa to shine Abdullahi bin Umar da babansa suka je su ma manzo Allah wannan baya na mutuwa gazatu hudaybiya kenan an zantar da manzo Allah yana kairura shi suka koma gida daga baya sake turawa ya ta da manzo Allah ya tashi shine suka zo a sassarfai suka zo suka yi mu baya wai su malamin ma'ana su kenan wai su mace a'a Madina ne da an hijira nan ta da manzo Allah yana kai ruwa shi aka zo a sake jaddada mu baya tun da an hijira to magana ne. shi ke iza ko da yake nayi garaji da shi na biya maku kafin maku wannan mu baya maku wannan bayani wajadnahu qa'ilan manzal yana tabbaci to wannan shi madina ne ko hudaybiya ne farajana ila manzil shi muka koma wajen manzila na ba wai gine gine ko khaima ne ka sauka cika ana kira manzil farsalani umar shi umar ya tura ni yace izhab je ka fanzur hal isai kaza shi manzo Allah ya tashi fa sai to shi nazo nazo ma manzo Allah hakika ya riga ya tashi fa hattu alai shi na shiga wajensa manzo Allah fa baya'atuhu shi na masa mubaya to abin da mutane suke cewa mana Abdullahi bin Umar shi da yayi mubaya manzo Allah kafin babansa ko Madina ne ko Hudaybiya ne to shi suke so kana ce hijira kafin babansa shine ke cewa ba haka mubaya ne mubaya ko Madina ko Hudaybiya in dai mubaya Madina ne ko Hudaybiya ne an an farko wanda ya ma manzo Allah mubaya Umar ya yi baya a manzan Allah a Makka lokacin Abdullahi ibn Umar bai na wasan irin wasan yara bayan gida shegai ana sa kashi babansa shi na tambayi su waye wannan mun yi wannan karatu to to shi mutane masu tsokana tun da shi ya fara mu baya a Madina ko Hudaybiya kafin babansa shi ne cewa eh ai hijira ma kafin babansa don a sakuru Umar ya ce fata khattu alaihi da na gan bazan zan jira ku nan wurin da Umar ya tura ni shi na zo na samu manzo Allah ya tashi fa baya atuhu shi na masa mubaya man talaqtu ila umar shi na ji na ga umar fa akhbartu shi na bashi labar annahu kadi sai kaza manzo Allah ya tashi fa talakna ilayhi shi ni da shi kuma muka sake komawa nuharwil muna sassarfa har walatan sassarfa mai kamar gudu hatta dakhala alai har umar ya shiga gusafa baya abu shi ya yi masa mubaya sun ma baya a toshe na sake masa mubaya kun gane ko me ake nufi to wannan mubaya shine Abdullahi ibn Umar yayi kafin babansa annan ne malamai sun ce duk abin da ya shafi ibada she ka kaddama da kanka kafin baba kafin mahaifiya in dai aikin Allah ne Abdullahi ibn Umar da ya je ya samu manzo Allah bai ce sai yanzu duk Umar buzu ba a'a la'alla mutuwa zai sai mu yi mubaya hankalin ka samu kudi ba za ka ce baba ne fara zuwa ba tun ka mutu kai Allah zai fara tambaya wannan ba rashin ladabi ba ne duk abin da ya shafi ibada kanka aka sani ce wuce abin da ya sauro ihsani to lokacin za ka dama da iyaye yanzu ka gina gida mai lafiya to wannan bai kamata iyayenka suna cikin wani gida kamar murhu ke kana can doko suka saka bai kamata kana da motoci masu numfashi yayin ka suna da keke mai dogon wuya wannan bai kamata ba to amma yayin da ka hada kudin haji ka ce to shi kenan baba na ka tafi kafin ni to nan ne Allah ba ya dara me yasa nan wurin liman istata ilaihi sabila baban ka bai san wannan iko ba kai ka san wannan iko kai Allah ya kira kai ba ka tafi ba kai Allah zai kira haka nan layya ka samu rago shi ga ce a ba maman naka kafin saboda baka da matan da za ta soya ma kamar yadda yan wasu ke cewa wanda na goraye to wannan ibada ne ga Abdullahi ibn Umar da ya je baban da na tura shi ba ina daga cikin dalilin da aka kafa da ibada ne ka fara gabatar da kanka kafin babanka ko iyayenka ku gela wannan shine fikin malamai a nan wani ko Allah ya sai duk naman baki da ya ba su amma ibadan kai kake da shi yanzu in san kai yi kokari ka hada ka hada mutanen mu yanzu she mu san kudin haji shi na nan ina bariki ina zuwa maraba she biya iyayensa tunda shi ya tafi yanzu ya zo zai rushe hajjinsa sai muna da wani tunanin mutum ya je hajji ya zo ya yi kuskure to ya rushe hajji hajji baya rushewa shi ta lati ba ma man mawazin za a auna aikin hajjin ka auna zinan zinan da kallon mata mutane da kayi to amma alhazan mun sun dawo yayi zai ce ya rushe hajjin sa to gara su fanki wannan kuskure mu ta tafiya ba kwari abin da yake akwai to saboda kai ina ganin tun matasa ba zai tafi hajji ba shi ya kai shekara 50 shekara 60 in lokaci ya zo ba shi da wani fara ce tura iyayensa ka gane zancen wannan fikin a cikin wannan hadisi yana da kyau to anan in ka tafi baya atuhu kar ku sama wannan bayan shine farko da kama manzana to in ma baya biyu ne in ma jaddada baya na wata hijira ko mu baya inda aka ma manzala hudaybiya wanda mafi yawa masu sharafin da suka jaddada shi kenan shi abdullahi ibn umar da babansa sun shaida bai a tarzuwa wanda manza Allah ya ce duk wanda ya bai a tarzuwa dan aljanna ne ina kuma dan shiya zai ce umar zai shiga wuta bayan ya bai a tarzuwa dan sama jininsa duk dangin duk ayansa sun bai a tarzuwa ka zo kuma kana sa wannan daga cikin yan wuta wannan mu baya malamai sun ce wa wannan Abdullahi ibn Umar ya ma manzalin mu baya na mutuwa shine bai Ridwan kafin zai tashi babansa amma in dai farko mu baya na musulunci ne mu wuce can karatu Umar ne ya ma manzalin mu baya an zuza kashe shi shine shine Asi Amr ibn Asi Asi Ibn Amr shine ya je yana kare Umar ya ce iya abin da ka gani dama ba wanda zai kashe ka lokacin ne wanda yake mara wannan bayani shine Abdullahi ibn Umar dai ina wasan yara bayan gida yana ga mutane sun tare zafi ce ba wannan shi bai matsayi sani ba to wanda mu baya na baya musulunci ba na ku ja lai yan shiya suna doki wannan su ce Umar bai ma manzalin baya ba shi da ya hijira su fada wannan ko bai shiga musulunci ba shi lokacin da aka je bai a tarzuwan lokacin da ya fito da Makka kafircin sa yanzu yayi duk suna da waɗannan in kuna musu sai su doko buhari su nuna maka waɗannan abu an kai jinjine kin ga abin baka san abin da kake ba ke fa baya a to mu baya a nan wa bayan manzo Allah hijira sauran shekara uku bar duniya Umar ya zai mu baya kana da wuri amincewa kuma Ali yayi wannan ajini tun ina yaro shi su doko su kai buhari ne fara shi ka ce wannan baya ba na mafarko bane Mm. shi yace hadathana Ahmad ina munasaba wannan babin a nan wurin ha eh? fada dai wa kadimtu ana wa Umar wa kadimtu ana wa Umar daga ina muka zo kadimna shine shahid يأتي حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح ابن مسلمة حدثنا إبراهيم ابن يوسف an abi an abi ishaq qala samitu bara'a yuhaddith qala ibta'a abu bakr sayyidina abubakar ya sayo abun hawa min azim azim kuma dan madina rahla abun hawa fa hamaltuhu ma'ahu shi dazu ya ce ni ne nike jan dabban zan tafi azu kuma ya raka umar ya raka abubakar lokacin muna madina kenan mun wuce wannan hadisin mun wuce can قال فسأله عازم shi azum ya tambayi bara shi ke ba mu labarin babansa shine azum shi bara shine ke gadabban ina saurayi babansa da abubakar an masiri an masiri rasulullah sallallahu ina tambaye shi yaya kai da manzan la kuka tuhu yayin da kuka bar makka kala urhiza alaina bi rasad she sayyidina abubakar ya ce wa an fara na murakaban mu ana kiyaye a kashe mu rafad mana kurshawa suna ta bincike suna murakaban mu suna samar ido rafad ana samar ido ko ina muke ana samar ido don a kashe mu a kama mu a kashe mu shine rafad anan uku dale na bi rafad an fara kurshawa sun fara samar ido ana duba ko fita da shiga mu don a kashe mu fakharajna laylan sai muka fitowa da dare فأحيينا ليلت ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهير she muka fita bayan mun fito da jira a cikin gara khila wa nafa kharajna laylan ina nufi gara khila gara gara khila bayan mun ke cikin dutsen nan she muka fito dare to she muka yi tafiya kwana biyu ba ma bacci ba ma soka fa hayna laylatana wa yawmana dare biyu da wuni biyu duk tafiya muke ba ma tsayawa bayan mun fito cikin gara hira muna sai tafiya kwana biyu suka yi sir ba a tsayawa hatta kama ka'in zahira lokacin da kwana na biyu she rana ya zo tsakiya zahira kenan mai wai yake cewa rana ta tsaya tsakiya mana lokacin suna kiwo ko suna abuna ce kama ka'in zahira mana lokacin da rana ya zo tsakiya ce muka gaji sun rufi atlana sahara muna tafiya ma'ana shi aka nuna mana dutse ma'ana rufi'atin ina bayani ma'ana muka hangi wani katun dutse yana gaban mu a karkashin sa akwai inuwa na fata an gane akwai inuwa fa ataina ha shi muka zo wajen wannan inuwa wala ha shay min min zin wannan dutse ina da wani abu na inuwa kuma mun gaji kwana biyu dare biyu muna tafiya kala fa farashtu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam farwatan ma'i na samu wani buzun da aka gema shine farwata shi na sun fada ma manzo Allah duk mun gaji ce mun ce kwanta thumma ittaja alaiha nabi kaga kwana biyu suka tafiya amma abin da sun fada da suke da shi shine sayyidina abubakar ya sun fada ma manzo Allah amma shi lokacin kwana biyu da dare biyu dukan su ba su yi bacci ba amma shi na tsaye akan manzo Allah kar wani abin taba shi shi baya da kansa a'a yake fa farashtu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farwatan farwata shine fatan da aka jema shi an da shi abun sumfura lokacin su fatan na su wanda aka jema shi ana ne da shi kamar tabarma da shi ake kwanci ake kira farwata abuzo an jema shi ya ba sunan buzu kuma inda aka ce buzu wanda akwai gashin kenan irin fata ne ta buzu na asali amma aka jema shi zai zama fata dogo yadda ake jema shi zake abin nan to wannan in za a yi tafiya da shi za a iya yi amma ka dauki bu zai ga abin nan gashi na za su je ma shi suke yi ya zama masu tabarma wanda shi tabarma ya fi irin namu mai ba na yi don kana da fatan shanun ka in ka je ma shi da kyau in za ka yi tafiyan ba wai in ya in ya ji ka yana doyi ba walan ka sun fada shi ya fi masa tabarma kariya da laushi da komai shaki ke farwata ya ce shi na tun da manzan la ittaja alaiha nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzan la ya kwanta a kai to fan talaktu anfudu ma haulahu ina bacci shi in ka kare ta abubuwan hasharatun da za su zo masa kuda ne abin nan abin nan cinnama duk cinnaka ne menene duk waɗannan abubuwan da suke zo za su cuce shi shi in kore su don manzan la ya bacci mai kyau shi mai kwana biyu suka yi dare suka yi shi dinga kada duk abin da zai tawa manzala shi hamsu duba nan ma ma'awa duk abin da zai zai cutar su shi dinga kada sai da ana bira'i ina cikin wannan halin shi na ga mai kiwo kada akbala fi gunaimati yuridu min al-fakhrati mithla alladhi aradna ina da nan akuyoyinsa ina tura su shi mai na neman inuwa shi fi wajen dutsen ina son inuwa yanda mu ma mun nemi wannan inuwa fasa alko shi na tambaye shi liman anta ya gulam kai yaro daga nan fa qala anna li fulan yace ni daga kaza ne fa kuntu lahu hal fi wannan shi sai na umar ya gane yace na gane wannan dan yaro wani daga cikin mutanen makka fa kuntu lahu shi na ce da shi hal fi gana bika min laban shin a cikin dabbobin ka ko da yake da ni nono kala yaro yace na Kutu hal hal قلت له hal anta حالما shin zaka iya تاتي mana nono. Kala na. fa aka da shata min gana min shi ɗaya dubayar mai kiwo shi da yawan na alheri shaka dauki ɗaya daga cikin ganin fa qultu lahu shi na ce da anfu ba na ce a kada wannan hansa saboda kura kafin ma ta ce nono don a ki manzo Allah sha saboda ana kiwo yayi kura kala fa halaba kutubatin she min laban she ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya daya in an ce kusa ba shine satin farko wanda zai cika kwana kusa bata mai yawa kwana daya wa mai idawatu ya ce lokacin na da sarka min mai akwai ruwa ciki alaiha hirkatu na dor bakinsa na dor bakinsa kai rawatu hali rasul sallallahu alaihi wasallam rawatuha arabiya wani su ce rawatuha ban da hamza wani su ce rawatuha ma'ana shi na daure wannan hirkan bi na wannan wannan wannan yajin shi na dor bakin idawa wai kuma kin kace rawa a tuha ma'ana na zuba ruwa a ciki na zuba ruwa bayan na zuba nono na ciki na rawa a tuha na zuba ruwa a ciki dan i sanyi bi sunna dun manzo Allah sha in ka ce rawa in ka sa hamza a ciki shine wanda wanda na daura bakin domin na bayan na da karba shi na daura bakin na ajima manzo Allah ko kuwa rawa a to ma'ana ba da hamza rawa ma'ana bayan ina da bayan na tace nono shi na zuba cikin wannan sarkan shi na zuba nono a ciki saboda na zuba ruwa a ciki saboda nonon na ina da zafi shi na zuba don kafin maza Allah ta shi yayi sanyi kada na saka fa sabtu ala laban shi na zuba wani a cikin laban ban hatta bar da asfalu kar kasanta yin shi ne bayana akan rawatu shi sanyi kasanta kuma sai tuki nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi na zuna na san manzo Allah fa kuntu ishrab wani hadisin da ya wuce can shi na tar da shi ya tashi wani wancan kuma yace na tar da shi ina bai bacci ba na jira dan ya tashi ya wuce shi na tar da shi to shi aka hazaba tun da ba shi ake so nan ba fa kuntu ishrab shi sayyidina abakar ya ce da umar ya ce da manzana to shi ka sha tunda ai kwana biyu dare biyu ba ci ba ba sha ba ya rasulullah ka sha فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رديت سيدنا بكر يأتي والله من ظل الشاي شمي يوا هر ناجي دادي تند يفوش لين ناجي دادي تند من ظل الشاي wannan bayan Allah yanda Imam Malik ya faɗa duk mutum da kake ga yana taba sahabbai manzo Allah wallahi manzo Allah kike taba wanda ya taba manzo Allah kuma ya taba Allah wannan shi na ji ne duk mutum da ka ga ya taba manzo Allah to ba manzo Allah ya taba ba Allah ya taba jinjin jinjin waɗannan mutum da kagin ya kai ma manzo Allah hari to baki ɗaya na sai rushe Allah ta gama babu don ba manzo Allah ba ba san Allah ba kuma wanda ya taba sahabai so ya taba manzo Allah kewaye yake yi to duk tun duk addinin da ka sani su sahabai da kawo mana shugaban su baki ɗaya kuma shine sayyidina baka duba abin da yake yi she yau ni da kai yanzu mun zama mutane Iran mu yi nadi bakin nadi mun doko tutocin ce america ne ne ne kuma mu kulla ciniki karkashi a kasa daga bawa na samu yara yan skandar nan ba su skandar ba suna jin haushin gwamnati a yi zage-zage sha ce wai duk sahabai sun yi ridda don sun karbi limanci a wajen umar tsaye eh, ali kaddara abin da aka faɗa haka ne allah da manzonsa sun ce anna da ali shine liman shi sahabai suka kwaci hannunsa sabo suka yi ko ridda sabon kai Allah ya ce wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil mutanen nawa ne cikin musulmi suke suke zina Allah ya ce kana ci riba mutanen nawa ne kudin su a bank suna na alazai akram kallahu sabo daban rida daban na'am ina kuma sayan gama mana da asalafa asalafa na to to ike cewa asfaluhu ba wai asalafa ba asfaluhu kasan kasan nono asfaluhu kace asalafa asfaluhu kana da gaskiya zuma a su bihi na bisa ba kutu ishrab ya rasulallah duk waɗannan in ka lura sai na abakar bai yi bici ba sai na abakar shi ya sun fada ma manzan lawan sayyidina bakar shi ya ji neman abincin da manzala zai ci shi ya zo ya bashi ina ce ci shi wannan lokacin kwana biyu da darbin bai yi bacci ba ina gadi kuma abincin da yake nema ba dan shi yake ba dan shi ke nema ba a cikin kuma yanzu ma a ce ana neman domin wani abu a yi abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu hal da muke ciki kuma kana da binci a gidanka kwano daya da shi za ku ci wallahi ka shiga shi a ce wai mutum ya zo an ce mutum ne ji ka manzan Allah ne kwanan sabi bai ci ba kai gidanka kuma baka ci ba ya za kare da gidanka za a fara makewa daga baya fita da abin da zai yi yiwu haba mala cikin baki kawai shete fashari ba rasu sallah hatta rabi sun ma irtahalna kagin sai na baka bai baki baki aka tashi wa talabu fi isrina yati duk wadana nema dai ana bin ana bin sawun a kama ya ana ana ana sa kama mu fara'aitu abaha ko kara bara'u shi bara'u yake fa dakhaltu ma aba abi bakar shi muka je a madina kenan wannan duk hikayan sayyidina abakar ne yake gaya bara yake gara abin nan azu to fada hasu ma'ahu abubakar shi bara saboda shi yaro ne lokacin matashi ne shi ke gyan dabban har gidan sayyidina abakar sai muka shiga tare da wajen ahalinsa fa idan aishatu ibnatu mutajatu kadi asabataha umma lokacin sun hijira sun zo wannan shine mahal shahi sun hijira sun zo sun aisha kuma manzala da sayyidina abakar suka zo lokacin suna aisha kuma da dangi sun zo to wannan shine mahal shahi. na na aisha tana kwanci don sun zo sun zo ne bayan manzala da shi sai na bakar sun kada asabata rahuma zazzabi ya kama ta tana kwanci su gajiya lokacin kun sai tana da shekara nawa ha la karatun ne muka yi a can Eh jama'a da kikanci na ku yayi yawa. Lokaci shekara nawa? Lokaci shekara shida. Shida aka cika an daura wani shekara shida wannan shekara kai hijira. Na na hakika ta bar duniya tana da shekara uku. Kuma lokacin da aka daura aure tana da shekara shida. nan wannan ranar da aka daura aure wannan shekarar da aka daura wannan shekarar manzo Allah ya hijira ita kuma da su suka yi hijira daga baya suka zo da gidan baki daya shine barawo ya ce da na raka abubakar har gidan shi na ga ita tana kwance lokacin sun dawo daga hijira shine mahal shahi lokacin su suka yi hijira ta dawo shine mahal da wannan badi sunan na aisha ma su ma sun hijira sun biyo baban baban nata ta yi so to muttajiya tana kwance kari ha huma mana alhuma bi mana zazzabi na gajiya da sauransu fara'aitu abaha shi na gan baban shine wa abubakar fa qabbala haddaha ya sumbaci nan anan kuma tunta anan to sai da rahama wakala yace shi sayyidina bakar yace an ci ya bunayyat yaya jikinki yake ya'yata mu yanzu ana wannan ko lale ma akwai aiki a gaban mu yaran mu kwace sannu ma da wuya saboda alaji ne yana shigo bu kai Allah ya kare mu wanda shine rahama da tausayi Allah ya ba mu wannan rahama da tausayi a zuciyarmu wai ki da wani tambayar nan eh. me yace eh eh faye ne ne a faye na ne fa asas na mun gaggawa da rarin mu asas kenan amma fa ayyana ne daidai hmm. ya asas na na gaggawa amma nan abin da ake nufi ne ike cewa haddathana Sulaiman ibn Abdurrahman haddathana Muhammad ibn eh, umair حدثنا إبراهيم ابن أبي علبة أن عقبة بن والساعي حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمت غير أبي بكر ya ce an zo madina ba daga cikin sahabai manzala wanda yake da dan furfura a kansa ashmatu bi ma'anan kanka da ya sirka da fari ake kira ashmatu kuma yadda malam jin malam kama kagin ga baki ni na wayar ga ya tafi fari ba mana ashima shi ne ga baki ga fari na ashimatu gaira abubakar ba wanda yake da fufuwa kaɗan she she she she sayyidina abubakar fagalafaha bi hanna wal katam shi ya sirka shi da wani hanna da katam shi ba kamar lalle ba ne shi ja yake yi lalle kuma baki ke yi ko ko lille ma jaye ke yi lille guda biyu ne eh amma lille guda akwai lille da mata suka sa shi ce kamar gawa aka sa towa amma abin da ake kira hannaye lille ne wani nau katmu kuma wani ƴaƴan ina kan dutse ne fite ke yi shi da aka sa ma surka sha ke yi an sa bushe ya yi kiro to shi ake kira katamu an surka shi shine sai na bakar yayi gemunsa ya fanci sa da wannan ja wanda shi ne kuka ga ana sakawa ko da ba ambace gemu nan ba ka ake mangana gemu aka yana yace ashmatu gaira abubakar ba wanda yake da nufufuwa da abin nan da kansa da gemu sa shi abubakar fagallafaha bil hanna shi yayi ya abin nan ya sa lillinsa wa katam da katam wanda ya koma jajaye jar na fatan ga wannan sunna ne wanda zai ba wani sashen hankali ne kana da shi ka yi inda ba za ka yi tajlisi in ba ka so ka yi tajlisi na ma da Allah kana so ka yi wani bazawara kuma ka kwan biyu ka kai sabai haka je ka dan fanci za ka yi wannan ba daidai ba ne mai yanzu ka yi mu kuma yanzu ne na za ka tafi muna da yaran mu je ka yi fanci kayan ka a zauna ai farin da ma ku kyau ma na ku jan farin ko mu mm, to wancan kuma ai sunna ne a dan taba sai na ina shahida nan wurin to in kun lura wadannan ajisin da wancan in dai shekaru ne ana nuna lokacin sayyidina bakar shekarun sa yafi sahabbai da manzala baki daya inda kun lura a matkin sira kuma abin ba haka yake ba sira suna cewa manzo Allah ya girme sayyidina bakar shekara uku to amma in ka duba cikin can hijira da aka shigo madina aka ce in an ga abubakar an san shi saboda shi shekarunsa shehi ne manzo Allah kuma sun ce lokacin sha to sha ringa tambaya abubakar an kasa gane shi an kasa gane manzo Allah haka hadisin ya wuce a cikin Buhari to amma cikin sira kuma a sha nuna cewa abin nan manzo Allah ya girme sayyidina Abakar kamar shekara uku amma wannan ya nuna cewa kaga nan yace duk a cikin sahabbai wanda yake da shekaru irin sa وقال الدخيم وانا معلقة دحيم ح دحيم حدثنا وليد kaga wajen muzakar buhari ya dauka wannan inda yace kala ko kala lana mu'allaka cikin muzakar ya dauka ba ce na ba in kaga buhari ce kala lana to cikin muzakar wajen albokanin sa ya dauki wannan karfi kidi da shi shi yace hadathana auza'i na abu ubayd an uqbat ibn wasaj haddathani wancan hadisi nake aka samu wani mu'allaka karfafa wancan buhari baya kawo hadisi mu'allaka ba gairi ba dalili ina sai karfafa wancan sanadin حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة شين محل شاهد من لا لدى إسو مدينة فكان أسن أصحابي أبو بكر wanda ya fi shekaru a cikin sahabansa shine abakar fagallafa bil hanna wal katab shi ya rufe kun ya binne ya sa lille abin nan gemunsa da kurfuran hatta kana launuha har launi ya koma jajaye jar kanna shine jajaye jar launa in ka ci kanna bi mana shadida hama mana yi ja da yawa na ta kun gane karatu haddasa na asbaq asbaq ina daga cikin manya-manyan almajiran imam na malik hmm, wanda ake kira abu abdullahi al-misri abu abdullahi misri shine asbaq wannan hadisi yana daga cikin afrad na buhari yake cewa haddathana ibn wahab kagan shi kuma daga cikin abokanan karatun sa waje imam maliki shi ya ruwaito shi ibn wahab yana daga cikin fukaha na almajirai imam na maliki an yunus an ibn shahab zuhri an urwat bin zubair an aisha na naisha ta ruwaito wannan hadisin anna abubakar radiyallahu anhu anhu yace sayyidina abubakar radiyallahu anhu tazawwaja imra'atan min kal ya auri mace wanda yake cikin kabilan da ake kira kabilan kal kabila ne sunan kabila ne ba wai kal kari ba ne sunan kabilan su ne ana kira kal ibn auf ibn amir ibn lay na fata gane ya auri mace yukaru laha ana kiranta ummu bikr ana kira ummu bikr falamma hajara abubakar lokacin da sayyidina bakar ya hijira tallakaha ita ta je tana daga cikin wanda aka ce wala tumsiku bi isan kawasa dan ita tana daga cikin wanda ba sallama ba ba su musulunta ba tana nan ka kafircinta ita da ummu um, nanan asma'u tana nan shirka rabu taki tallaka shi sayyidina bakar ya sake ta rabu saboda addini bata ibn ammiha to shi ita ibn namiji sunansa shi kuma sunansa abubakar sunansa abubakar ibn shaddad abubakar ana kiran shaddad ibn aswad ibn abdusham shi ya aure ta bayan sayyidina abubakar ya sake na ba ta gane haza sha'ir shine buhari ke cewa shine mawakin allazi kala hazi qasida wanda ya faɗa wannan qasidan rasa kuffara quraish wanda yake tosaya wakokin da yake yabo yake tosaya ma qurayshawa manya manyan da aka kashe dalili kuwa shan gama waka mun fasa muku waka kika ga makirci ɗan shiya kun gane wannan gani. na na'isha tana kare babansa wani shari'a aka kulla to shine buhari ke cewa hada sha'ir ya ce mijinta na biyu wanda sunan da suka zo sunan kamar sayyidina abakar shi wannan mijin na biyu suna maka da matansa suna kafircin su shi ne yi wannan wakan lokacin da aka yi badar manzan Allah ya kashe manya-manyan kurashawa an dodoki wannan manya-manyan kurashawa an sa kiriya wanda ake kira kale to shi ne shi mijinta na biyu shi ke waka yake yabo waɗannan manya-manyan kurashawa da aka kashe na fatan gane yake masa risa yake yabon su da abu yake masa tunani abin da ana risa mutum ya mutu kana ji masa sosai kamar yadda mafi yawa talibai musamman man jafa yace wa ma za bi kalibin kalibin badar mina shizani tuziyina bisanami ko ba haka bane wa ma za bi kalibin kalibi badar min alkainatin wa sharbil kirani tuhayyi bi ta ummu bakri وهل لي بعد كون من سلام يحدثنا رسول بأن سنحيا وكيف حياة أبداء وحامي abin da yake cewa na yake cewa na kusuru ku da farafa tabaro ke sa kar ku dinga zini na ta kuskure shi ne waka yake cewa ma za bi kalbi kalibi badar ya ce me cikin wannan rija a can rijan da ba daura bakin sa ba shine kalib rijan da ba daura bakin in ka tafiya ma ba yi sa shi ka fada ciki shine rijiyar da yake badar wanda manzo Allah bayan an gama waɗannan mukuzatu mutarabi hatta wallahi Abu Jahl Umayya duk waɗannan maguzawa manyan manyan maguzawa an gama da su shi manzo Allah ya ce a zuba su shine yake cewa ma za bi kalibin kalibi badar yace su menene a cikin wannan rijiyar rijiyar da yake kasan badar me a cikinsa sa mina shiza ko ba haka bane mina shiza tuzinu bisanani tuzayyinu bisanani ko min ajiza tuzayyinu bisanani bisanani ko bisanani ko ba haka bane yace abin da yake ciki shine mutane manya-manyan da suke ce da baki abinci manya-manyan da suna ce da fakirai su ne aka dauke su aka sa cikin wannan rijiyar manya-manyan da suke da karamci su da aka sa sa can ba wanda yake cikin rijiya shi manyan mutane yan gidan manyan mutane wanda suke cede fakirai su da aka zuba su a cikin wannan rijiya to amma koma me yake nufi shi za shi za asalinsa sa shine iccen da ake yi akushi a ciki ice da ake akushi to wannan babban akushi in za akushi akushi abin da ake ci abinci to wannan icen da ake kira shiza shi ake akushi a ciki ya ce to wannan manyan manyan ce da waɗannan manyan da suka mutu shi an ciro kushi a kushi a cikin wannan ike suke dafa abinci sannan kuma da tozon kuma in an dafa sha a a cikin akushi sha ba bayan Allah su ci su ne manzo Allah kashe shi yanzu ba su a can kuna gane ko meye sannan abin da ake kira sari bayan an dafa abinci akwai nama ana kira sari ya ce bayan sun dafa wannan ikin da ake kira akushin da an ciro akushi a cikin wannan yake saboda duk akushi in an ciro cikin wannan yake wannan akushi ya ci ko wannan irin akushi shi ake kira menene shiza ite suna ite ne wanda akushin sa daban da kowanne akushi manya manya akushi ce ake fitowa ko akushin da za ma yara wanka ne ko akushin da za a ci abinci ne shine ke cewa waɗannan manyan da aka kashe su gidajensu kwanu manya-manyan da ake ci abinci da tozora kuma su aka kashe yanzu ana can sami shine tozo wanda ana nufi in hada abinci in ba nama ciki ba a kira sari sarin shine sanam asnam wannan shine tozo ga kuma mana in sun dafa abinci su sun yanka ra kuma masu tozo a zuba cikin abincin fakire su ci amma su ne wai annabi ya kashe su ya zuba su a can masu ce da abinci ya ce ana zayyana ana zayyana wannan abinci da menene eh yi sanam nan tozo ne salam shi ne tozo yake suna aka zuba ta yace wa ma za bi kalibi kalibi badar har yanzu me yake wannan rijiyar da wanda an ki daura bakinsa rijiyar na badar yace manyan mutane ne wanda sun haɗu in suna shan jiya na dabino wanda ake ce kirami dabino kiram kar ka ce wani kirami dabino kiram ki na dabino dabino an mai da shi giya wannan manya manyan sun zauna suna sun zauna suna sha she yaran mata suna masu waka su ne wanda suka isa shi ke cewa ma za bi kalibi kalibi badar min alkainat kainat shine yaran mata ku yangu masu waka na fatan ga ushar bi lokacin da sun hadu wajen mashaya ina fatan gane kirami mashayan da ake dama da dabino kirami wanda dabino kar ku ce kirami wani abu dabino sunansa kirama a nan wurin giya mana da binu ko she wanda ya sai ke shan wannan da giya yace suna ci to bayan ya gama wannan she ke ba sakon matansa saboda shi da matansa duk arna ne shi ne yake cewa to hayyi bi salamati ummu bakr yace ummu bakr yana maku salama waɗannan da kuka mutu tana ba sako wanda suka mutu cewa Allah ubangi gaida muku Allah ya ba ku lafiya Allah ya soke ku abin na lafiya wanda aka kashe tuhayyi bi salama Ummu Bakar wakan da nake maku ku manyan da aka wanda sifofin sa ya kasance Ummu Salama tana maku salama Ummu Bakar tana maku salama tana gaida ku tana maku salama matarsa kenan shi ke ba da radi kuma yake ce wa halli ba da qaumi min salama. yace bayan mutane na sun halaka wani irin salama kuma Umar Bakar zan iso masa da su ma mawaka da hauka eh a dama girmama matansa ne ce matansa suna masa wannan mutuncin amma yanzu yana cewa to an ga halaka shi je ku sa Allah nan shi mawaki ke cewa wahalli ba ina ga matansa shin bayan wannan kauni ce ku ga mutanen da halaka wanda aka halaka da su wani irin salama kuma za a yi masa da su shi kun sa halaka ba da halaka kauni to anan ina so in taba manzala kenan saboda kafirci shi ke cewa yuhaddisu na rasul bi anna sanahya wa kaifa hayatu afda'i wa hal yace annabi yana zantar da mu cewa za raya mu taka ta zan rayu bayan afda'i a cikin kashin da ake kira hami ham ka gane ham nan shine junjuma kun san junjuma annan ke nan a'a wannan kashin da yake nan hmm. in dai duk komai ya rufe hmm. to kan kan na da ya saura hmm. to nan wani sunsu zai fita ciki wanda ake da sadda wannan sunsun zai tashi in dai an kashe shi ne ba karbo jiyansa ba ko ba kashe wanda ya kashe ba shi zama fatarwa ya zama fatarwa shi ringa zuwa kofofin ku da dare ya ce gini na na son sha gini na ina son gini na ya ce to lokacin yaya manzo ne ke cewa zan rayu taka ka zan rayu bayan junjuman mu ya zama fatarwa ya zama tsuntsun da wanda tsuntsun shine shi ne tsuntsun suna tsuntsu ne wannan tsuntsun kuma daga cikin hami hami kuma shi ne junjuma annan da aka fito ko tsuntsun da ya zama fatarwa hami kuma sunansa fatarwa bayan mun zama fatarwa kuma zama tsuntsu ka ce zan rayu yaushe zan rayu annabi duniyar mu nan nan ni ke suna rabi ke na manzo Allah cewa ba wani tashin kiyama wanda ka je ka kashe manya manyan ba tashin kiyama daga duniya shi ke shi ne shine raddin abin da ya wai yawan Allah na ba gane karatun ba min shakka ai ba manzo Allah ya kashe wadan manyan manyan don lahira ba to lahira ma babu ya saka ke wa'ada mu sai ce kaifa wa kaifa ina mamaki ne wa kaifa hayat wace irin rayuwa ka ce kake cewa kana zantar da mu sannan haya wai za raya mu kai ba zan zama asda'i lokacin da rayuwar mu ya koma wasu tsuntsaye fatarwa wahani sun zama fatarwa ko sun fito wannan tsuntsaye sun fito daga junjuma akan kubura kai bayan an mutu an rufe ya fito yana nema wanda ya kashe shi ma ka zo kana cewa wai wai za raya mu <laughs> kuna gane karatun kuwa to ina ne shahida nan wurin

a dan wani tunanin su ne tunanin su ne jahiliya na'am kun salam eh wannan a wannan abiyatin da Imam Bukhari kawo eh me ne ba ji ina ba in shiya ne da makiyan Allah suna cewa lokacin da manzan ya je badar aka kashe wannan abu wai domin yan shiya sun ce ai sai na bakar ya yi nadama don mai manzan ya kashe manya-manyan kurishawa yan shiya sun suke jinjiran wannan wakan cewa sai na bakar ya yi wannan wakan eh saboda haka sun ce dama yana tare da manzala don bakin ciki ke yana tare da kurishawan shine yake kare lahira ya zo daya to shi ne da buhari ya zo nan ya ce hada sha'irun lazi kala hazi kasida shi ne ibn anha ba za ba ce na bakar bani kuna gane ko ina muke to da na aisha tana kare baban ta ne ita wannan wakan in dai ba ku sani ba ummu bakr dai an sike ta an sike ta ya aure cikin bani abdul shamsu shi ya yi wannan wakan amma ba babana ba kai mala kun shirin yan shiya sun ce shi ya wakan amma a cikin wakan shi ne shi na bakar ke kushe lahira yake cewa yu hadis na rasulu bi anna sanaya wa kai ba ya to afdai wa ha bayan ba fatawa mun zama sun sayen da muke neman yi don mu zama ka gan dai haka ne hijira ne bayan hijira shekara biyu aka yi wannan wakan ya zama arne kenan a cikin zakmar ka ce to lokacin da ya yi wannan wakan she manzan laifushi shi ne umar ya je ya samu abakar ya ce kai kuma da shugabanci musulmi shi lahira tun da manzan laihushi da kai dama shi ne mahal shahidi to yan shi yana cikin kundin su a wannan wakokin wakokin banza na wani waka na wani kira shaddad shi ya yi wannan waka to munafike suna jin na wannan wakan zan abin nan khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am shine shaddad ibn aswad ibn abu shams sunansa abubakar shaddad ibn aswad bakar alkunya ne na ba da kun gane wannan abu ya kamata ku gane wannan karatu saboda munafike da littafin yan shi akwai waɗannan wakoki in dai har a tabbatar cewa yi hadisi na rasu sa bi an haya kuma bayan sai na baka duwa da ya sha bayan an hijira ne ya rida to yana daga cikin dalilan da suke kama cewa sai na bakar yayi rida to kun ce yayi rida bayan manzala yanzu yayi rida yana na da rai mace na Shaddad bin Aswad ibn Abd Shams amma sa Abu Bakar alkunyansa kenan to shine Buhari da hikma da yake ce ma hajar abubakar sallakaha fatazawwajaha ibn Amiha shi yace menene ibn anha hada sha'irul ladhi qala hadhihi qasida ce to wanda shi ya waka bakar ba fada buhari ke yana ibn anha shi na abubakar bin ibn abubakar alkunyan shi ne shaddad ibn aswad ibn abisham hajara ba ni na gaban ka ba yana gaban ka ba kyale shi da Allah karkar sunanta ba ta cikin waka ok bature ne sunanta so ke mu Allah Allah ya fi mana ba yadda za a yi kowa ke duniyan shi ka san makiya ko makirkinka, Allah ya saka yanka naman ka ka raba mutane shanki ka wallahi Allah ya sa doki naman ka yayanka bayan saraka da ihsani ka kwanta mutane su taka ka wallahi shan san makiya ba haka ba a duniyan na ko in iskan turin nan sun yadda manzan Allah nabi ne sun yadda manzan Allah nabi ne halayen sa mana rayuwa ba wanda Allah ubangiji sama amin wanda ya ji alkal lauhi mafuz ba da wannan ma halayen manzan Allah sun sallama manzan Allah mutum ne kada kowa bashar ne da fama ablagu ilmu fihi annahu bashar wa annahu khairu hakkin la yakulu duk an sallama haka na sayyidina abubakar irin abin da yake a duniyar na an san kowa yawan kuka da ibada amma yanzu shi ana jinjina wannan wakan cewa shi mai rinta ma har ina mamaki wani lahira za ta shi dole ne a yi kazafi a yi kare a yi menene to wannan ce mutum ya hankura wannan shi za ku yi shida wannan da wannan muke ciki yanzu mutum fanci karatun ba da wani ka kafirta wani ba ko ka more a'a da wani son Allah da manzonsa kuma yanzu zama rahama ka yau ɗan wanka sun ci addini ba kungiya ba ne ba wani baci ba ne ba wani abu ba ne a'a ka bota ma Allah tsantsansa kuma ka bi ka wuya na manzo Allah ka bi manzo Allah bi makauniya ba tambayi manzo Allah don me ya kai kaza wannan shi na addini to amma yanzu ba wani addinin da aka sa gaba kamar wanda suke bin suna bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake bi ake ta kashewa na'am wannan aqida ta azu asrai eh, zai zama sun su to akan kalla ya aqidan nan ta cewa in mutum ya mutu eh, in kan aljanna ne zai zama sun su a gidan aljanna yana yawo akan wata an ce shi zai zama sunsu kwance ransa za a mayar da shi sunsu shahidi ne ba duka ba kuma an ce za a mayar da ransa sunsu na cikin ba cikin sunsu za a mayar da shi ba za a sa shi a cikin sunsa ya aljanna karke fahimta karatu sunsa ya cika aljanna za a fara yin sa yana ta yawo ba ce shi zai zama sunsu ba da yake na kuskuren da yake na kuma waɗannan jinjiman da aka ce fitowa ce sunsa ne zai zai mai fatarwa ilhadi ilhadi wancan kuma ba kowane rai ba ne shuhada za su more a cikin aljanna tun da ba su dama su shiga aljanna shi man za Allah ya bude kofar su to shi sa lahira kuma can za lahira kuma ake magana can kuma za su ringa abin nan saboda ni man da Allah ya ba su amma su zama mutane da cikin su shiga ba za su riga manzo Allah ba alaikum salam dangane da wannan wanda aka samu wajen ya bayar wanda kuma kayan ba na me ya shiga da mu nan cewa me eh. Eh. ya ba eh. nan ba sai ma ba Allah ya saba ba mai tafiya ya rasa abun an ce karba suna cikin tafiya ne in kana tafiya kana nema abu yanzu ka fara tafiya ko mushe ka ci ka yi shin wannan kuma izini nema kuma duk mai kiwo ne mai iko kan nono to shi mai kiwo shi a cikin abincinsa ne haƙƙinsa ne na ya me ya tabbaya kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Abubakar bayan sun yi doguwar tafiya a haka sun kamu da kishin ruwa suka ganshi yana kiwo eh, suka buƙaci ya ba su ba Abdullahi Mas'ud ba ne ba jisun da ambaci Abdullahi duk a jisun da muka kanta na hijira ba Abdullahi Mas'ud ba ne a ba cikin karatun mu bane na ina cikin suwar ya zo da shi min hayata sahaba ita eh, ta ta tabbata da isnadin sa ga wanda yake cikin madara nan inda hijira ne lokacin abulai masud shi masu masud baya cikin wannan mutane wannan wani mutum aka ambata masu masud kuma fara to abin da ake ma ake ake ake ake ma magana ka gane shi mai kiwo a lokacin su ko yanzu mai kiwo shi ke da ikon nonon da ake sha shi ne ke kula da wani shi na bakar kuma nema izini ya cika bamu a bamu kuma suna da haƙƙi so da tafiya jishin ruwa ya kama su na fata kan gane to yanzu ko fulanin da suke kiwo ni ma ina da kiwo ana kiwo mashallah amma ba dama nonon da suke atlan ma su masu kiwo a ka'ida fulani nonon da su ci ka san da wannan ana gaya maka ne don ka sani duk kiwo in duk wata da suke kiwo in dai ka san ko ina da fulani duniya ne in suna kiwo su kuma arzikin su shine ciyar da su da nonon kuma shi suka ga duk kiwon da fulani suke yi matan suke shiga da nono mafi yawa ba nasu ba saboda shi shine arzikin su shine nasu su sabi a ciki su ce a ciki su yi komai shine ladan su to shi sai na bakar tun da kurfin su haka shi ne mu yaro ba yaron kuma ya bayar kuma kyautar su wani karamci na gunsu ba kasuwa ba da ka ce yaro tun da yana kiyo kare taba nono shi ya gaya mai gidan shi ya mutu doka ne ma akan wannan lokaci cin da shan sa kan waɗannan gadon wannan ba wani matsaloli shi ne ba kamar da hankali ba lokacin da aka ce isa a kan zakkan nan da ya bayar ya bari kyauta to sai ne ya bayar kuma lokacin manzan Allah ya ji ya tabbatar da shi ba mun zaka cike kenan ko da ya bayar manzan Allah ya gari ya ce kyautan da ka ba shi kyauta a cikin shi ba mutum kirki ban tausayi. ka ji ai bai doki abu mai yawan tausayi sai kuma abinci ne na tausayi. kuma manzo Allah ya tabbatar da shi amma yanzu an doki kanci mutane an baka ba dan ka wannan dukiya na al'umma ne abinci rabawa za a yi yanzu mun karba zakka abinci mu shi wani soho ya zo ya zagaya ya ce zai mutu da yiwuwa ka doki kwano da ya ka baya daga baya ka gaya ma tsawon da ya zarge ka abin da ake hana wa kancin kasuwa na mutum ka zo ka doki ka ba wani wanda ake biyan ka kai shine haram amma dukiya al'umma shi wani ya zo an tara shi ne zakka kamar dalilin littika da waye gari za kwana uku za raba shi wani soho ya zo daga cikin musulmi ka gan shi ya lagab ya ce da Allah bani kwana da yanzu ci shi za raba amma tara ka kanci wani ya zai na bara shi ka dauki kudin kanci mutane ka baya da kai wannan babban lakan ka bane ka bambanta waɗannan abubuwan guda biyu bismillah malam kwarai kuwa wannan shine rajin kauli tunda sababin shine sai mutu shi dai wani su zahiriya suna cewa mutum ya riga inda mutum sun yawa ne kawai yi mutum daya amma ba su da dalili fattakula mastata'tu ka ringa yi yanda zaka iya in ka mutu Allah shi ya fi maka amma ba zaka yi shi duka ba in kana yi ka huta ka sake yi Allah ya karbu ka shi zai ya fi maka ko mutum da dini ka ta yi kan sai da na da sallallahu idan muka abin nan lura hadisin muslim ne ke cewa da sallallahu alaihi wa wa mata abu wa mata umar wa huwa menene cewa ah, wa bi da sallallahu wa huwa ibnu salatu mm. wa mata abu ibnu salatu wa wa wa huwa ibnu salatu mm. da kuma an su ukun suna suna shekaru 63 mm. za mu yi hada shi da wannan hadisi sai muke shi sai na abakar ya dai fi annabi tsufa ne a jiki amma kuma tun da dai annabi ya riga shi rasuwa kuma shi suna rasu yana shekara uku ne amma annabi yana da rashi a shekaru to abin da zaka gane bayan manzo Allah ya bar duniya shi na bakar shekara nawa yayi ya shiga shekara uku ko bai shiga shekara uku ba ya yi shekara uku to doki wannan shekara uku ka kara na wancan lokacin sun zama shekara na wancan shekara su daya kenan ma'ana kamar kenan lokacin da annabi ya rasu shi shekaru sa kamar sun kenan waye uku o oh. eh na ce sira ne wannan duk abin da aka kawo na sira ne wannan ya ce manzala ne haddata maka cikin musulmi a cikin musulmi ya kawo hadisi a jisi ce manzala ne fara. wannan me yake kira bangaren ne ake fada amma a nan shi ake gaya maka duk abin da aka fada nan shekaru in ka lura abi ai buhari abin da ya fada nan ka kan da karfin da muka wuce can bude wancan ka gani in dai sahabi ne fara kuma za a gani wannan dole mu hada kuma can ka gani ni ba zan iya tuna hadisi na kake fada amma duk in ba bangaren manzo Allah ki maganar manzo Allah ba ai ba dama yake labarin wancan yake bayarwa ko annan ma ai mangar ake bayarwa kuma can ka gani da yake cewa in ka duba can wannan hadisin da yake eh hmm? a ban da wannan ma akwai wani a nan lokacin da suka iso madina eh eh kaji ya ce me yake cewa Ka gai rawi ne ki fara yace Anas ibn Maliki shike ba labari dan gidan manzo Allah kala akbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Madina wa huwa muradifu Abubakar a bayansa ba wai lalle ya goye shi ba Abubakar wa Abubakar wannan lokacin shehun yu'raf sohona an gane shi wan nabiyyu sallallahu shabun la yu'raf wannan magana da yake wancan da ka ce musulmi ya rubuta wannan ma Buhari ne ya rubuto shi to sha na neman dalilin da za a rinjaya da wannan a cikin haka sira yazo haka akida mu cewa manzo Allah kan shi da Abubakar shekara uku eh wannan yazo da wadannan amma nan ka gane shabun la yuraf shi kowa zo shi tambaye sai na Abubakar na fata ka gane wannan kuma hanya ma ke na yake fada kuma na biyu abinda za a gane dole shi an sai an bincike yace da aka je ba wanda yake da furfura kowaye shi sai na Abubakar a cikin tafiyan su baki daya cikin sahabbai saboda haka a shekaru in dai ba manzala ne ya fada ba to wanda ya fada shi dai an ji a baki shi yana bakar kansa to wannan kuma shi na bukatar bincike na amma yadda yake cikin buhari dai sahabi ne fada nan kuma sahabi ne malam bala a ga ana an ci karo tsakanin buhari da siyar ba da sira ba me aka ci karo ne ban gane ba ina cin ina abin nan ina cin karo aka yi kamar ta'arufi a ina da ina yawa sira suna abubakar ya yi a cikin mun wannan su waye can ai muke sira ba jisi ba ne to me zaka hada shi da jisi wanda ya ci karo kila wakala ne sira a kan sa muke magana mun ce wance magana sira ga yanda muka gina amma wanne ya tabbata sha yadda wani sira ke cikar cikar me wani cikar to wannan kofa wannan kuma ba a cikin buhari ki kai hadisi da ko ko duk abin da yazo abin da yazo cikin buhari da musulmi shaki kaddama da kowa abu don da yazo sanadi kuma shi muhimmi ba ni shi ka bincika abin da ba an gaya maka ga mu duka haka abun da ya zo shine ba wanda yake cewa ga wanda ya zo a cikin muslim shine ki gaya man ko ya zo a cikin muslim in ba baki manzo Allah ba labara ake bayarwa kamar kaga Abbas ba taba cewa sai na ba shi ya girma manzo Allah ba don kara amma shi kansu akwai shi uku a tsakanin su to amma duk karatun da in ba yanzu ba mu ban taba tsammani ba ba sai na bakar da manzo Allah sun kusa mashi karu daya to amma ka lura nan hadisi dalili biyu kenan cikin annabi Buhari cewa an je duk wanda a cikin sahabai manzo Allah duk sahabai manzo Allah sallallahu alaihi ba wani mai kufan ba shi ba to manzo Allah kuma shekara goma yi a Madina shi karshe rayuwarsa aka gan kufa ma kansa shi sa shi ana dan gidan manzo Allah shi yake cewa dukkan su ba wanda yake da fura kuma lokaci yace in aka ce sheikh ma'ana soho ne shab yace wannan ko matashi ana cike fara dan gidan manzo Allah fara wannan lokaci na shekara goma to wannan yake kenan kuma da aka je kuma aka ce ya ce mutane sun san Abakar saboda shekarunsa amma manzala shab ne kuma aka je baya aka ce ba wanda yake fufuwa duk wanda suka yi hijira shi to kaga magana ce yake bukata a hada da musulmi hada a ga magana asali me za a tabbatar da shi ita eh, magana zahiri kamar sun ci karo na ma bi za a gan ko ba me abin nan hmm?

in bai gani shi ba ba za mu sani ba tunda ba yi zancen cewa amma abin da za a gane dai na bakar ce shi na kawo ma manzala nomi amma ba zai nafi cewa bai gani ba tun da ya ce shi mai dosu wannan inuwa kuma ka gani na baka ba zai kore shi ba a ya musulun da ba a ya shiga hazi mutane nawa ne suka gan shi kai ba koyaushe ne maganganun sun haɗu kuma sun ci karo ba ne shi da an tsaya an darasa mu kai ka kanta sira yanzu an cika kawo wani sira zaka kawo da aka fada waye fada cikin sira zaka ya fada yanzu muna da nama nan ni da kai mun ji sira fada mu sira da zaka kawo mu yanzu sunan sira littafin mu zaka gane amma kana son sun ci karo zaka kawo mu siran wanda yanzu zaka ambace wanda ya kawo amma kana musu kuma wata rana yana kawo sira ika ika kawo sanadi wata sanadi ne masu siran shekarunsu da masu sira in ba in ba in ba in ba in ba Muhammad bin Saka ba wai kide rayuwar da yayi na amma kake cewa yanzu ka kawo siran da ya kawo sanadi kanka kuma ina jin ka bashi ka kawo siran da hadasa na zuwa wani abu ina neman kwaya daya abun ka sati ne zuwa tun da kai jara'a ka ce akwai siran da yake kawo sanadi shi ka kama wannan sanadi ko kwa ya gane tun da kai jara'a na zaune ba zai yi ba tun da ka ce sirai kan kawo sanadi shi ka kama kwaya daya sanadi ko kwaya daya ne don gobe ba za ka faɗa kalmar majanan ba kwaya daya ka ce haddata na zuwa manzo Allah a bai janye ba kuma sahihi ni za mu barzana a ce oi sira wani sirai na ka ce da ya zo cikin sira ya zo sira kuma ni da kai dama mu mu duk akida mu ne haka to amma karfi ya zo sai ta tawakkufi a bincika ba bawa Allah abinda ya kauna muslim shi a duba ya a cikin muslim ana ana magana na anas shin dai an ji can aka ce sai na bakan da ya fada ko wani muhajir ya fada kage sai a aje magana anas to haka ake rinjaye da kauli amma ranar dai ba za a ga a ce sun ci karo ba wani karo nan wuri ko yana ba na na Aisha ba mu yi a cikin ba yake san ba ta ba wa duha ba mamai ta tana yi har waya ce a lokacin farko za ka ci an ci karo ba shi an tattara a hanyoyin a sayin da aka yi na malam ba a kan tambayar da wani ka fara wani wanda ah, ya bige mutane sun me yana cikin azumin idan mutum ya mutu da girma ba za a kamar waliyan su za su ci gaba da kware kuwa kware kuwa shi za a rarraba ina daga cikin azumin farilla amma dai mutum ya kashe kamar mutum dare mutum zai ta ko mutane su sun raba iya gurgurda abin da su iya ne amma zahiriya suna ganin mutum dubu suka wuka yi daya amma ai ba su da dalili don nafsi ne Allah ya kiyaye shi sa ganganci ba kyau eh na malam malam magana da ake da zuna magana na Aisha bayan hmm. hijirar mun sallallahu da wasallam hmm. ka san kai tambaya cewa tana da shekaru nawa a lokacin to yan wa sun ce shi da wasu sun ce bakwai ku kyale shi numfa ta mana kila ci gaba eh kan da za da na Aisha muka hada da wannan shekaru lokacin za samu shaki da a ba sha shida ba ne haka ba sha shida ba ne manzala yana da shekar hamsin da uku aka daura aure na aisha daura aure hamsin da uku haka ya tabbata to wannan manzala yana da hamsin da uku ya hijira tun da ya shekara an tura shi shekara goma sha uku ya yi a cikin ba to kuma hadisi sun faɗa cewa na na aisha tana da shekara shida aka daura aure Ka zancen ce wannan to shi aka zo aka ce suka yi hijira da aka yi hijira aka je madina shi aka je kuma aka yi bina'i da ita kai kana magana ne cewa tunda haka ne tana shekara goma sha uku yanzu ta je can manzala shekara goma ne ya mutu in ka hada da wannan ya zama shekara goma sha shida kenan eh hijira ko manzala da ake cewa ya mutu yana shekara goma eh fara shekara ne bai cika ba cikin shekara tara ne su a cikin in an fara shiga cikin shekara sha kirga shi sha shida ne amma shiga cikin hijiriya na shekara goma sha shida yanzu ka ce in dai hakikan za a kirga manzala shekara tara ya madina ya shiga na goma ne ka lura fi ita na Aisha shekar ta uku da aka daura shekar hudu da aka daura a cikin ta sallaka wannan shekar ta shiga wani a tsirance amma ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gama haji kwana 40 da wani abu ya bar duniya lokacin bai cika shekaran da ake magana shi na bakar kuma da an tashi magana ce shekara biyu da wani abu ya shiga shekara uku ne haka abubuwan akwai wanda suke kirga shekaran da ya mutu a cikin akwai wanda ba sa kirgawa wannan shine rajin kawai domin ba zan mun gama wayan buhari ba kame kame a cikin nuhu hmm. ya shiga cikin wannan shekara ma ba kirga shi ba don lokacin da aka ce an dawo tana da shekara shida lokacin da Allah ta shiga shekara cif cif ta shiga ta shiga na bakwai amma mai rawo ita ma da kanta ta ce tana shekara shiga cif da Allah ya shiga cikin wannan haka yazo a cikin Buhari nan cewa manzo Allah ina da shekara 53 aka daura mata aure da na Aisha ita na Aisha kuma lokacin wannan shekara da aka daura auren ka lura lokacin da ake shi sa mai sira mai karatu a can gaba ya ce da na hadiya ta bar duniya da na aisha tana da shekara uku shi sa bata san na na hadiya ba in ka lura manzala yayi ina shekara hamsin na na hadiya ta bar duniya to wata ruwaya kuma na na hadiya ta mutu bayan shekara goma ya wuce an shiga shekara goma sha ɗaya ta bar duniya حدثنا موسى ابن اسماعيل هو نازل كون جي موسى انا مو كدان wannan kan eh a tara ta wancan ba kwa zuwa da wuri kuma kuna sa tashi da yanzu ma yayin masu kasuwa su ne masu canji kullum suna kirga kudi amma ga suna yanzu na zaune sun ce canji ma ba sa yi حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حمام عن ثابت عن انس عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه yace muna cikin gar hira wanda yake kudu masu gabas a can makka farafa'atu ra'ati shi na daga kaina fa idan ana bi aqdamin qaum shi na kafafuwa mutane suna wuce bakin kofan da muke fa kutu ya nabi Allah shi na ce ya nabi Allah law anna ba'dhum ta'ta basaruhu ra'ana da duk ɗaya daga cikin ku ya sun koyi da kansa wala da ya mu amma wuciya suke suna kallon wani wuri daban mu kuma muna cikin dusa ne qala shi manzo Allah yake uskutu yi ya ababakar itnani Allahu thalithu ke biyu ne amma yana tare da su to amma iya ne tare anan da nasar ne da nusra ne taimakawa da tayi amma kowa Allah yana tare da shi yasa zama hudu anan amma wannan ta'idi ne na nusrat min indihi yace yi shiru Allah yana tare da mu ba wanda zai gamu suka wuce yuwu arna to mana yake cewa an ga yana gizo ya da Allah wannan tasuniya ne an ce an za an yana gizo gizo wannan wajen da suke an ce yana an kai kuciya an kai duk wannan tasuniya ne littattafai ne na mukuza to mutaradiya to na kai a abin da da kai kula habar da irin wadannan shi da rigima shi sa mutanen mu kar a zo a soke su Sojiya jiya ma abin da aka sha wahala ke nan lokacin da aka samu malamai hadisi da kasashe hindiya da manya-manyan malamai hadisi suka fara shigowa karin na can da da ake yi ko alban da ya zo jami'a shi da ya ligima da malaman sojiya ya karanta cikin annabiyansa ka zo yana gan kana ci karo da wannan abin da ke ba shi suka saka kura albani ina ce manzo Allah yake kuma kuce wani shehi ya ce to wannan mun la manzo Allah kuma shine gaban kowa wanda ya tabbata a bakinsa mai albarka to kaga nan wurin sun sayin da aka je dan Allah wace irin rami ne in ka lura ma kai kanka wannan dan zuzu zai zai yi wannan ya suka shiga ai <laughs> ma aka ce gizo gizo ko me ya shi mai yi wannan gidan a kofan eh wai wai gidan da Umar shi da zai ganshi ya zama kamar yana wannan kwamfuciyar kuma ce da ai Abubakar to Abubakar dan Allah shi fure je musa sama hmm, wai shi ne kuma yake ce magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ba mala ai wannan zuba da mutunci Allah ya saka musu alheri duk karatu suka karanta wani duniya daban hmm. Allah ya fi masu lala yayin mu ba da karatun da yawa masu bota ma Allah yanzu an yi karatun ba a ibada lai cikan su lai yafi masu na san kakan mu lokacin da wani misra suka bude lokacin abu nasir ke na aka tura misra aka tura malaman sun zo ga ayoyi ga komai a matsayin yi zurzuro kakan mu yana ga ana ta ja aya ana ta hadisi ana jawo aya kuma ga sun shiga wani shiga ba gane ba an gama to shi ya ce a tambaye su ana bota wa Allah ne domin shiga aljannan sa ne ko ana bota ne don Allah Allah ne lokaci ana da wannan akida don a kan da shi ka tambaye karshe kenan shi ba masirin da suko da aya ana iyayen suna dariya na ce an gama da shi ce mutum da zai ce bota Allah don aljannan shi ai an gama da shi shi ne tambaya na karshe inda an jarabe ka ana bota Allah don Allah ne in ka nema aljannan sa zindiki ne ma kai kuma an manta lokacin manzo Allah yake rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana ta qina azaba ta kuma sahabin da je ya ce shi ba zai iya addu'a mu'azz da manzo Allah ya shi na so ya shiga aljanna ne yi abin da zai ce shi da wuta manzo Allah ce haula nu dandin akan sa muke kai kawo addu'a na mu zubar da su mu wuce ina muke ne bayan Allah ya ababakar isnanin lahu salisuhuma shine na ukun su wannan uku na nasr ne حدثنا علي بن عبد الله مديني كنا حدثنا وليد بن مسلم حدثنا أوزاعي وقال محمد بن يوسف babban malam almajirin imam abu hanifa حدثنا أوزاعي حدثنا زهري قال حدثنا عطاء ابن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد خدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي ba kawai ya zo a wajen manzo Allah fasa'alahu an hijira shi me na kawai ne yana da kiwo yana da dabbobinsa ina so yi hijira shi manzo Allah ya gano cewa zai iya ba ba zai iya zama birni bai kiyo ya zo yana so yi hijiran kara manzo Allah ce wai haka ce tir da kai ba zai yi ba ina hijira ta shi anan shadi ina da al'amarin sai ina da karfi don kai hijira manzo Allah ya gano ba zai iya ba ya kwaso dukiyar zai zai iya zama kawai kullu a cikin kiwo yake yace ina da shani kar ka zo daga baya ka yi ka bari fa halaka min ibil kana da rakuma kala nam yace kala fatuti sadaqaha sadaqataha yace kana ba da sadaka a cikin zakka yace kala nam yace fa hatamna minha kana ba da nono ana tace ana sha saboda kyauta ne lokacin in kana da nono zaka ba dan wanka ko na biyu ko na uku ana tace ana sha shi ce fa hatamna minha kana ba da wani abu ana sha kala nam kala tahlibuha yawma wudiha kuma kana ba da ranar da ranar sharawansu ma'ana ranar sharawansu fakire suna zuwa rasul za ta shan ruwa ko yaushe to ranar da za sha to ranar ne ta ce nono ake samu da yawa kuma fakire a wani ake taruwa a cikin sati akwai ranar ranar wut shine ranar shan ruwa na rafuma to wani wuri ne wajen rijiya za to duk fakire suna zuwa da baran ko kogonsu shi na abincin to an je can shi a tace wannan lokacin kuma sun sha shi nono ya sake cika shi tace wa mara kuma amma bara in bara nan ba duk wanda ka bashi nono ba daidai bane shine manzo Allah yake ce to kana ba da ranan wannan ranan mai mai albarkan da kuke bara kuke son nono da yawa kana ba fakire kara nan fa amal min wara bihar ya ce kai aiki ko kana bayan cikun ka je kai fa inna la lan yatraka min amalika shay Allah zai rage maka wani aiki ba ko ina kake kai aiki isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi salama mu muna nan wala za ka yi masa duk mutum da ya ma manzo Allah salati anan ko ya masa salama shan kai masa cikin kabar shan mai da ruhi da kuma ya raji ina fata an gane ko to anan zan tsaya Allah ya yarda masu rubutu yau babu saboda zan ji ta'aziya gobe akwai karatun Allah ya yarda